Karfe 5 da minti 45 studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa bayan hutu na watanni biyu an soma makaranta a cikin jami'o'i na ƙasar Nijar muna ɗauke da ƙarin bayani a jami'ar ta A jiya ne aka kawo ƙarshen zaman muhawara a kan 'yan jarida da batun bakuncin haure a yankin Afirka ta yamma da tsakiya. Rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali a kan karkarar birnin lalle da ke cikin gunduma da kwaro a cikin jihar Maraɗi amma yanzu sai a gyara zama. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne tara ga watan Satumba jami'o'in Nijar suka soma karatunsu. na wannan shekara bayan hutu na watanni biyu jami'a abdulmumuni jofo da ke nan ya mai akasin shekarun da suka gabata wannan komawa jami'a an yi shi ba tare da hayaniya ba amma kuma tare da matsalolin da ba a ciyo kansu ba salau daraman mataimakin sakataren kungiyar ɗaliban jami'a yamai ya yi wa munkaila usaini ƙarin bayani Wannan kama hanyar karatu ba ya da wani armashi domin komawa ce da ba a shirya mata ba lokacin da ɗalibai suka tafi har zuwa dawowarsu komi bai canza ba da aka lura da shi na shiryawa komawa makaranta mai kyau. Da farko zan fara da batun sufurin ɗalibai na babban hutu domin har yanzu abokanmu ba a yi jigilarsu ba. Maganar gaskiya kamata a ce an kwaso ɗalibai kwanaki uku kafin fara karatu domin su shirya da kuma tunkarar jarabawa tunkarar darussa tunkarar td abu na biyu mun bar jama'a tare da abubuwa da dama ya kamata mu amfana da hutunmu domin mu kammala su abu ne mai kyau gare mu a kama karatu amma abin bakin ciki wasu matsaloli ba daidaita su ba Shige da ficen shama'a da ake gani akai-akai saboda rashin tsaro da ake fuskanta a yankin ya haddasa rashin zuwa makarantar boko ga yara a cewar shugaba mai kula da ilimin boko na jihar. ne matakai aka ɗauka domin sauƙaƙa wa yara da iyayensu ƙarin bayani tare da mataimakin darakta na jiha Nuhu Hassan jori a hirarsa da Gidi Abdulrahman. di fade kowa ya sani jiha ce wanda akwai wannan abu na tashin hankali uwaye su tashi su bar garinsu su koma wani waje matsugunni ko kuma daga yanzu inda suke ana son a maida su duka wannan harkan ilimi koyarwa yana samun tangarda yara suna wahala amma su an ce yaran su ma sai a dan tallafa musu a taimaka a nemi santarkin na soyayya. ko na pastoral su ma ana aza musu kuma wasu yaran sun yi lokal kin bai ci gaba ba daga baya suna so abun sai su dawo kuma cikin irin wannan santarkin ne ake sake ɗau sun yi hankali dai ne shi dai harkan yaki da jahil shekara ce ko sai wai mutum ya je lokal zai zama wani abu ka lura da cewa in kana da ilimi aikin ka zai yi kasa a bisa shi wannan kin na alphabetization zamne ke yana jira wanda suke da bukata ya taimaka musu yi ta daga jahilci A jiya da yamma ne a yayin zaman taron muhawara bisa abin da ya shafi 'yan jarida da bakuncin haure a Afirka ta yamma da tsakiya. Mahalarta taron sun tattauna bisa maudu'in da ake ta magana a kansa a cikin ƙasa wanda ya shafi tafiyar bakin haure da yada zango. timidiri Sanga, darakta na UNESCO Afirka ta yamma a hirarsa da Sakina Gazibo. Tun zamanin da ɗan adam yana tashi daga wani wuri ya je wani wuri daban yana yin hakan ne saboda dalilai masu yawa takan yi yiwa matsalar tsaro yunwa farar bala'o'i ko kuma don neman sabbin damarmaki na rayuwa anan ba a zancen a hana wa 'yan adam su motsa abu na biyu a lokacin da aka yi batun tafiyar bakuncin haure ana mai da hankali sosai kamar yadda muka gani a shekarun baya akan matsalolin da ke faruwa haka ne a lokacin da wani ya rasa ransa ko kuma ake ci da gwaminsa abin yin allah wadde ne kamata mu yi magana a game da shi akwai bakoncin haure na barauniyar hanya akwai na kan ka'ida manufar wannan proje da ɗauki tsawon shekaru hudu kuma ya gama da wannan muhawara da muke yi a yau ita ce a baiwa ma'aikatan kafafen yada labarai damar su ba da labarai akan bakoncin haure na barauniyar hanya domin mutane su guje shi da kuma akan bakoncin haure na kan ka'ida da ke baiwa mutane damar yin zaɓi mai haske. Immigration régulière qui permet aux gens de faire des choix qui sont éclairés. Ya yi 'yan kwanaki da birnin mata mai yake fuskantar matsalolin rashin tsaro da ba a saba gani ba, firfe ɗin gundumar kance ya kira wani taron tattaunawa tare da wakilan al'umma daban-daban domin lalabo samun hanyoyi tare da yin sintiri na cikin dare. Musa Ɗantanin, firfe ɗin kance ya yi wa Habu Sarki Sale ƙarin bayani. a cikin rahotannin da jami'an tsaro suke aiko muna muna gani akwai wasu abubuwan da suke baki akwai sace-sace da ake na ana yi cikin gari an kai har ana zuwa a tarar mutum da dare a zo a mace mishi wuri ana san shi ya da dukiya ta kenan in bai bada ba a yi to wannan abu shine dama mun so mutane shi sauri su gaya mu to yanzu da al'umma ta nuna mu ta hanyar jami'an tsaro muka gane cewa da akwai wata matsala da kenan tana ci musu to a kwarya shi yasa muka yanzu muka yi nazari muka gani mu a matsayin mu ne ya kamata hatimi tunda ya rataya a wuyan mu ma kare al'umma da dukiyarta to wannan shine ya saya maka ce to za mu yi hoɓasa mu zo mu haɗa mutanen mu tattauna da su mu gani tsakankanin mu juna da mu da su wa'anda kusa'o'i zami anda za mu samu mu ciwo kan wannan matsala tsakanin mu ba har sai mun jira wani ya kawo mu mu ɗauki daga wani waje ba. Tsarin dafawa jagoranci na gari da demokuraɗiyya mai suna Fagwa da haɗin gwiwa da ƙungiyar sarakunan gargajiya na ƙasar Nijar ACTN a ranar Larba sun shirya wata babbar haɗuwa a Tawa bisa tattaunawa tsakanin al'umma da cuɗayar zamantakewa da zaman lafiya a yankin. Salu Jeka wakilin hukumar Seni ya yi wa Idris Adamu ƙarin bayani. babu ci gaban ƙasa babu zaman lahiya kuma neman zaman lahiya ba shi ba tare da sarakuna ba da malam zai musu jawabi kan zaman lahiya kuma kowa daga cikin su da muka gayyato nan ga kowa ya san irin matsalolin da yankin su ya fuskanta a nan nijar kuma a ce Afirka ta yamma muna da wani makami wanda yake inda muna amfani da shi yadda ya kamata ko da yake dai mazu ana amfani da shi in ana amfani da shi zaman lahiya samu ne aiki miye wannan makamin eh, wasar tabbastaka wasar tabbastaka babban arziki ne da a gare mu nan Afirka ta yamma to kuma duk matsalar da ta samu in an kawo wannan abu daga ciki ana samun maganin to amma kuma sai kowa ya kana shi ya nashi a tausu zuciya kuma muna da sa'a da Allah ya mu musulmi musulmi da za a ce maka wani saboda Allah kai hankuri kaga an kai amfani da wannan kaga dukkan matsalar da ko ice mace matsala ce sai a samu a ciwo kanta A cikin tsarin tattaunawa a kan batun shige da fitan dabbobi tsakanin maraɗi Katsina an shirya wani zaman taro na fitar da tasawirar yankunan kiyo. Maraɗi da Katsina wannan haɗuwar ta kwanaki uku yana cikin tsarin tattaunawa a kan batun shige da fitan al'umma da dabbobi. Nanno Idi shine mataimakin sakataren ƙungiyar makiyaya ta Aren a Niger ya yi wa Mohamed Maman ƙarin haske. abu ne na sanar da sakamakon bincike na tasawirar makiyaya da aka tsaida a wurare daban-daban na yankin katsina da maradi an tsaida su a wurare daban-daban idan ka ɗauki maradi musamman ma a ɓangaren ƙauyuka na farko da ke kan iyaka kuma katsina da ke wancan bangare dillan suna da yawa musamman ma a fannonin da suka shafi tsaro da kuma batu na covid-19 yin tasawira shine na isar da labari ga dukkan masu ruwa da tsaki kan batun musamman ma masu iko ƙungiyoyin makiyaya da waɗanda suke rakiyar gwamnati cikin kula da kai da kawon makiyaya mu sani cewa yanayi na wuya a yau fiye da da domin baya ga matsaloli da aka sani da ke da nasaba da lokacin rani akwai kuma batu tsakanin al'ummomi da ke da nasaba da kula da albarkatun ƙasa da kuma filaye sannan kuma ga matsalar tsaro da ta zo ta ƙaru A jiya da yamma ne Allah ya yi wa sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu rasuwa, kamar yadda Radio Faransa International ya ruwaito. Elizabeth ta biyu wacce ta rasu tana da shekaru 96 ta kasance mafi dadewa a bisa karaga mulki na masarautar Ingila inda ta kwashe tsawon shekaru 70. An shirya juyayi na tsawon kwanaki goma a ƙasar. ɗanta yarima charles shine ya maye gurbinta inda ya zama sarki charles na uku turai afirka abokanin hulɗa domin makoma ta haɗaka wannan shine taken da joseph uh, borrell ya ɗauka kwamishinan hulɗa na waje na ƙungiyar tarayyar turai a yayin ziyararsa afirka kamar yadda 'yan jarida na wato ƙungiyar tarayyar turai suka ruwaito kwamishinan ya bayyana afirka mai shirye-shiryen makoma kimiyya da ta zamani noma da kuma noma mai karko da kuma ɗorewa. A cikin tsarin wasannin fitar da gwani na kofin Afirka, 'yan wasan ƙasar Niger na AS nigelec za su kara da 'yan wasa na Gine Konakiri a gobe goma ga wannan wata da muke ciki a can Stade General Sani Kunce da ke na Yamai. A cewar mai horar da 'yan wasar bara tahirar shibo ba su da wata fargaba da 'yan wasansu da za su taka leda a nan gida sai mu saurari abin da yake shaidawa salamatu kadiri Ina ganin zamu tunkari wannan karawa da natsuwa da muhimmanci. An shirya 'yan wasa mun samar da wata dubara domin tunkarar karawa ta farko da za a yi a garinmu wanda ce a garin shi yana sa ran samun nasara. 'Yan wasa na cikin gwazari da ƙwarin gwiwa ba wata damuwa suna jiran zowar lokacin wannan karawa kuma abu ne mai muhimmanci a garinmu duka ga club ga wasu 'yan wasa da ni kaina a matsayina na mai koyarwa kuma tsohon dan wasa wannan ita ce karawa ta ta ƙasa da ƙasa ta farko ta Champions League muna sa ran samun nasara muna kuma fata fatan Allah ya ba mu sa'a tare da tallafin magoya bayan mu saboda mu taka rawar gani sannan kuma mu shirya wa karawa ta biyu. Yanzu kuwa sai rahoton mu na musamman karkarar birnin lalle da ke cikin guduma da kwaro a cikin jihar Maraɗi ta ƙumshi ɗaruruwan garuruwa da ƙabilun Fulani da Absinawa al'umma sun kasance da yawan ƙabilu da ke rayuwa a cikin farin ciki da kwanciyar hankali kuma yanki ne na noma da kiyo karkara birnin nalle an kirkire ta ne a zuwan turawa mulkin mallaka a shekarar 1947 gungun muhammad dantani ya tattauna da sarkin birnin lalle mm, tsoho mai dabo sai mu saurari abin da suka tattaunawa su ta kwamsa Karton kin birnin lalle ya kumshi da ƙoro da kanta gari 150 da kwai tribu guda ta pearl da kwai kuma tribu uku na tuareg banda wa'annan ƙabilun wa'anne ne sauran mazamna a cikin kanton din da kwai jama'a kashi-kashi gobirawa adrawa tagamawa hilani hausa da kwai kuma mutanen zango to a game ake shekaru da shekaru zaman jama'a waɗanga ba ko kantonkin birnin lalle ba duk sauran waɗancan kantonkin duk in ka ta yi katar da da kai waɗannan jama'a wane ne ayyukan da ake ayyuka da suke shine noma da kiwo dama da an ce da kwaro sai a ce a wuri ne wanda yake musamman yallama dan noman kaɗan ne ake to amma duka da noman da kiwon duk ta yi suke sosai a wace shekara aka girka kanton ɗin birnin lalle kuma sarakai nawa suka yi sarauta tun lokacin kanton kin na birnin lalle dangance da tarihin zuwan nasara lokacin nan ne an kai kirayen kanton guda uku kanton kin birnin lalle na badar gula da solita gris a 1947 a 1948 an kai sarautocin waɗanga guda uku lokacin nan garuruwan busakai a yawan na yanzu an yi sarki biyu gabana ni ne na uku ga zuwan nasara kuma a lokacin da allah ya kadarto mu yi shagorancin zama sarki na tardo duk jama'ar nan dai suna zamne a cikin zumuncin suna yau da gobe sai dai abin da ba za a dan rasa ba kuma mu mun ka ga wannan abun ya kamata mu mai da mishi gaba mu haɗa kan talakawa to me kuke yi don ƙarfafa tafiyar kantan ɗin a jagorancin da muke yi duk inda muka ta yi wurin masu garuruwan ganawa ina jawo hankalinsu duk milki so yake yau a yi kokari a hidda jahilci radio communitar da gwamnati ya kirkira muna ma kira a ƙara ma saboda in jahilci ya hita to zaman lahiya ya samu muna godiya wannan ziyarar da kun ka kawo kuma kullum abin da kuke yi a zamana na sarki ina saurare ni ma ina karuwa da abin da kuke duk da ina mulkin ina karuwa da abubuwan da kuke kuna kara ni bisa ga wani tahiyar da zan yi na jagoranci la ƙarshen labarun ke na yanzu kuwa ga Salamatu Kadiri ta shirya tsaf domin kawo muku labarun zabarmanci a sha sauraro lafiya.